Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Laraba 16 ga watan Janairun shekarar 2019 a kan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar ta VOA Afrika zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niya da kuma alfa rediyo a birnin kumasi na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. To jama'a mu da hantsi, Baba Yakubu Makiri ne tare da Sarfilo Hashim Gumal muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu na hantsi. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar kamfanin jirgin ƙasa na ƙasar Ghana ya fara rusau a kusa da layin dogo daga cikin birnin Accra zuwa garin Tama domin kiyaye hanyar jirgin daga harkokin mutane. sai kuma wani abin al'ajabi da wani ma'aikaci na hukumar aikin hajji na jihar nija ya yi inda ya mai da wasu makudan kudade da suka saura hannun shi wanda ya ce an bashi ne a bisa kuskure da suka kai dubu ishirin na dalar Amurka. Muna kuma dauke da maimacin shiri ciki wato shiri na ciki da gaskiya da kuma sharhin jaridun Kamaru wanda Muhammad Awal Garba zai gabatar sai kuma sakonni da ka bar mana akan na'ura amma duk sai mun fara jin cikakkun labaran duniya. Jama'a asalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. Jiya Talata Firaministar Birtaniya Theresa May ta fuskanci babban koma baya bayan da 'yan majalisu ciki har da 'yan awa da sama da ɗari daga jam'iyyar ta mai mulki suka ki amincewa da daftarin yarjejeniyar May na ficewa daga kungiyar tarayyar Turai. Wannan koma baya da gwamnati ta samu zai mayarwa da Birtaniya hannun agogo baya bayan da ta ware ranar 29 ga watan Maris domin ficewa daga kungiyar tarayyar Turai. 'yan majalisu 202 ne kawai suka amince da daftarin yayin da 'yan majalisu 432 suka kada ƙuri'akin amincewa wannan kuma baya da aka samu ana kwatanta shi da wani irinsa da aka taɓa samu a baya tun shekarar 1924 lokacin da firaminista ramsey mcdonald ya sha kayi a kuri'ar da aka kada da ƙuri'u 166 lamarin da ya haddasa rugujewar gwamnatinsa da kuma babban zaben da ya sha kayi. bayan da aka kada kuri'ar mai ta yi kukan cewa zaben bai nuna musu komai ba akan abubuwan da za su amince akan ficewar birtaniya daga tarayyar turai kungiyar alshabab ta fito ta ɗauki alhakin harin ta'addanci da aka kai jiya talata a wani otal mai haɗa rukunin ofisoshi a babban birnin nairobi na ƙasar kenya yan sanda sun ce akalla mutane goma sha biyar sun rasa ransu kuma har yanzu ba a gama tantance yawan mutanen da suka raunata ba wani rahoto wato wani rahoto ya ce cikin waɗanda suka mutu akwai wani ba'amurki da wani ɗan birtaniya a ciki ministan cikin gida na kenya fred machiangi ya ce yanzu zaman lafiya ya dawo an samu kwanciyar hankali amma duk da haka an ji karan harbe-harben bindiga 'yan sa'o'i bayan da ministan ya yi wannan magana an kai hari dai da azahar a lokacin da aka fara jin karan fashewa a wajen wani banki wani dan kuna bakin wake kuma ya tare da bam a cikin otal din. ana iya ganin 'yan bindigar hudu a wani hoton bidiyo suna tafiya a harabar ginin inda ɗaya daga cikinsu ya tsaya ya buɗe wuta to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kotun manyan laifuka ta duniya da ake kira icc a takaice ta wanke tsohon shugaban kasar ivory coast roran bagbo daga laifukan yaƙi da ake zargin shi da su. Wannan hukunci dai ya sake mayarwa da masu gabatar da ƙaran a kotun ICC baya a shari'ar farko kan tsohon shugaban ƙasa. tsohon shugaban na ivory coast ya yi shiru yana sauraron yanke hukunci a kotun icc amma magoya bayansa na ta murna da ihu lamarin da ya tilasta wa alkalin kotun yin magana da ai shiru kotun ta samu masu gabatar da kara da gazawa wajen tabbatar da isasshe shaida da hujjoji akan gabo da sauran waɗanda ake tuhuma tsohon ministan matasa shagil vigud ah, gabagbo da magoya bayansa an kawo ƙarshen faɗan da ake daɗe ana yi akalla zuwa yanzu sai dai masu gabatar da ƙaran za su iya ɗaukar ƙara akan hukuncin kotun. fiye da mutane dubu uku aka kashe a kazamin tashin hankalin da ya barke a ƙarshen shekara 2010 da kuma farkon shekara 2011 a lokacin da bagbo ya ki amincewa da cewa alasan watara ne ya lashe zaben mutumin da shugaban kasar amurka donald trump ya zaba don zama sabon babban attorney general na ƙasa william barr ya yi alkawarin kare mai bincike na musamman kan rasha daga matsin lamba na siyasa da kuma daukar mataki kan yadda trump ke alakanta da binciken da ake yi wa wasu na kusa da shi kan dangantakarsa da rasha da cewa bita da kulle ne da yake magana gaban kwamitin shari'a na majalisar wato na majalisar dokoki bar ya ce bai yi imanin cewa binciken robert mueller ke gudanarwa bai ta da kulle ba ne ya kuma kara da cewa shi zai bar binciken da ake yi ya ci gaba har ƙarshe kuma ya fitar da sakamakon binciken ga jama'a da kuma majalisa 'yan jam'iyyar democrat dai sun nade suna ta nanata muhimmancin mai rike mukamin attorney general ya zamto mai zaman kansa daga karshe jiya talata ƙasashen rasha da amurka suka ce babu wani ci gaba a tattaunawa da ake kan shirin ficewar washington daga yarjejeniyar makaman nukiliya ta alab 987 saboda abin da ta ce rasha na karya dokokin yarjejeniyar to labaran duniya kenan aka saurara daga dan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To wadala ma'aikatar jirgin kasa ta kasar Ghana ta fara wani atisayi na rushe ɗaruruwan gine-gine da suke kusa da layin dogo daga kara zuwa birnin Tama domin kiyaye hanyar jirgin daga harkokin mutane. Ga dai Rodwan Muktar Abbas da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. An soma atisayin ne daga Graphic Road ya ratsa kwamin kurma saka zuwa aveno da tesano yana nufatar harbor city tema su mazauna wuraren nan suna ta kokarin tattara nasu ina inasu yayin da mashin rurrusa gine-gine ke lalata musu matsugunansu yayin da wasu suke roƙon gwamnati ta samar musu sabon matsuguni wasu na sukan cewa ba a shaida musu za a yi wannan rusau ko da yake sun amince mazaunin nasu bai dace ba. Uh, Abin da ya sa na kama ɗaki nan saboda biyan kuɗin ɗaki a nan yana da sauki ba kaman sauran wurare ba inda ake biyan cd dubu hudu cd dubu uku zuwa nan nan kimanin wata biyu zuwa uku kenan amma fa na yi mamaki ban taɓa ganin haka ba. don't just come to us and say we should go. In fact, you should, we should go, we should have some place and prepare some other place for us to go. Kar kurun ku ce mana mu tashi, mu tafi ina, in kun ce mu tashi, ku nemar mana wurin da za mu mana, kar ku ce mu tafi ba mu da wurin tafiya, wannan aikin shiɗan ne. Sai dai kamfanin na jiragen ƙasan ya ce duk abin da suke faɗi ƙarya ne. maganar rusau ya taso ne bayan sun yi kunnen uwa shege suka kekashi ƙasa suka ƙi demolition because the human activities along the rail line Muna gudanar da wannan rusau ne saboda harkokin mutane kusa da layin dogon na shafan taragonmu don haka tilas mutane su koma baya mun sha gaya musu su koma baya sun ki ministan sashi ya faddakar da su ma'aikatan kamfanin sun fita suna sanar da su tare da kira gare su su koma baya amma sun ki abin dai takaici an tsallake wasu gine-gine yayin rusan misalin wata mashaya da ake zargin na wani soja ne hakan ya ja wasu ka ainihin. Me yasa aka rusa gine-gine aka bar na wasu ban fahimta ba ban gane ba hakan na nufin wasu sun fi karfin a rusa kayan su kenan na kasa fahimta su dai ma'aikatar kamfanin jiragen kasan sun ci gaba da aikin su na jera layin dogon yadda za a samu tabbatar da zirga-zirgar jiragen fasinjoji daga accra zuwa tema ridwan allah mukhtar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana kuma da la'agai da Ridwan Muktar Abbas wani jami'in hukumar hajji na jihar Nijar Najeriya mai kula da karamin hukumar Rijau Muhammad Salisu Abubakar ya kafa wani tarihi a wannan zamanin inda ya mayar da wasu kudade da aka bashi bisa kuskure na guzurin alhazai da ya kai dalar Amurka dubu ishirin da kuma ya daidai da kusan dala miliyan takwas na naira Najeriya. To sai gari ne hakan ya faru. Mustapha Nasiru Batsari a gare ka. ya ce a ringizon kuɗi ne aka yi masa daga cikin kuɗaɗen guziri na alhazan ƙaramar hukumarsa su saba'in da biyar amma bayan ya kammala rabawa alhazan kuɗaɗen guzirin a can ƙasar ta saudiya a aikin hajjin da ya gabata sai ya ga rarar kuɗi na dala amurka har dala dubu ashirin kusan kimanin naira miliyan takwas na kuɗaɗen najeriya kamar yadda ya yi ƙarin bayani kuɗi ne aka ƙara mini a wannan ma'aikata ma'aikata dala dubu ashirin wa'inda na mine ne dama aka ba eh, e dama kudin na bta ne wanda ake ba alhazai to wannan guzirin akan kirga a ba kowane alhaji dala ɗari takwas to bayan an kirga ina da alhazai kamar saba'in da biyar to bayan na je kowane alhaji na sa mashi nashi cikin envelope sai na ga wa'annan kudin dala dubu ashirin sun hau to sai na ga cewa dai wa'annan kudin ba nawa ba ne ko kowa bai gani na allah na gani na to kumar jin daɗin alhazan jihar Niger dai ta nuna jin jin daɗinta akan wannan al'amari har ma ta ɗauki mataki na rubuta mashi takarda ta musamman domin yabawa in ji daraktan ayyuka na hukumar jin daɗin alhazan jihar Niger a tahiru bala baladuku. An yi ƙoƙarin cewa an rubuta mai takarda ta musamman wanda yake za a nuna farin ciki ko kuma ƙarfafawa bisa ga wannan kokari da yi na dawowa da nan kudaden. A halin da ake ciki dai hukumar jin daɗin alhazan Najeriya ta shigar da ƙara domin bin kadin wani alhajin jihar Niger da ya faɗo daga saman lifta wato na'urar nan mai kai mutane saman bene kuma ya rasu a lokacin aikin hajjin da ya gabata kamar yadda muƙaddashin sakatare na hukumar jin daɗin alhazan jihar Niger Alhaji Umar Makun Lafai ya yi ƙarin bayani. Ah, alhamdulillah ita hukumar jin daɗin alhazai ta tarayya ta shigar da kara a kotu don magana ce ta litigation neman cewa alhajin daya daga Niger tun da mu mun shiga Saudiya na karkashin National Commission of Nigeria ba za mu iya shigar da magana kai tsaye ba amma su sun shigar da magana kuma ana nan ana bi a yanzu dai hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Niger ta ce ta buɗe kofa na kai kuɗaɗen ajiya daga naira miliyan ɗaya zuwa sama a banki domin fara shirye-shiryen aikin hajji mai zuwa. mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya to da a gaida mustapha nasiru batsari kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar da ke zuwa muna da fatan an shakata da wannan wakar waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc yanzu karfe biyu ne da minti goma sha hudu na dare ga kuma shirinmu na gaba jama'a salamu alaikum a yau Shirin ciki da gaskiya zai sake waiwayar batun tsaro da ya addabi wasu sassan arewacin Najeriya, musamman yankin arewa ta tsaki da arewa maso yamma. Bayan batun Boko Haram da ya haddasa mutuwar dabban mutane a arewa maso gabashin Najeriya, akwai batun 'yan fashi da makami da masu garkuwa da mutane domin kuɗin fansa. Sai kuma 'yan bindiga da kan shiga garuruwa ko ƙauyuka su buɗe wuta suna kashe bayan Allahn da basu je ba su gani ba. A yau za mu fara kawo muku wata hira da wani makiyayi da ya ce ya tuba daga aikin ta'addanci a yankin Zamfara da ma jihar Nasarawa. Mutumin da ya shigo shirin nan ci da gaskiya ne don bayyana yadda rayuwarsa ta gudana a baya. Da kuma ta yi ga jami'an tsaro domin su zauna da shi don samun bakin zaren kashe mutane da kona garuruwa da ma sace mutane don kuɗin fansa. Suna wannan bawan Allah Alhaji Abubakar Usman da aka fi sani da Shumo kamar yadda za ku ji daga bakinsa a yi sauraro lafiya suna nasir fil hashin gumel Salamu alaikum sunana Abubakar Usman wanda an kafi sani da suna Shimu ina area council din Kuje local government Kuje sunana Shumo wanda an kafi sani na Shumo eh. inkiya din da ake yin ba amma ainihin sunana abubakar sunan babana usmanu menene ma'anar shumowa a fulatanci wanda an kaifa cikin watan azumi oh su mai na na gane ni ma ai ba na gane shumo mai azumi kenan <laughs> shumo kenan na fahimta na dauka inkiyar wani abu ne wata abace daban to abubakar usman yi mana bayanin me ya kawo ka ofishin sashen wasu na murar amurka zuwa na ofishin nan tsakanina da allah bisa ga wani abubuwan da nake gani zan iya taimaka ma gwamnatin nan tamu tsakanina da allah ba dama allah ya kadarshe da cewa ni barawo ne mun yi abubuwa na rashin arziki a ƙasar nan daga baya ne allah ya kawo shirya ya maka mani tuma daga ni ni ga ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi dalilin zuwa na wannan ofishin kenan abubakar ra'ayi mamaki a ce mutum da barawo ne kuma yanzu gashi ya zo ana magana da shi me yasa ba kai shakkar fitowa kai magana don saboda yanzu na riga na yi shahada ba na jin tsoron komi daga ciki yanzu allah da ya halice ni shi ɗaya nake jin tsoro kuma gaskiya na yi nadama bisa ga abubuwan da mun kai na rashin kunya na yanda muke zuwa mu wace gari mu kai abubuwan da an kai sai dai a yi shiru kawai sai dai mu fata allah ya shiryar da waɗanda a can bisa ga wannan hanya har yanzu a takaice faɗa mana ma me yasa tun farko ka faɗa cikin wancan mummunar hanya da ka bi to ni ma ai ban iya ce ma ga abin da a dalili dalili dai lokacin nan muna kasar zamfara tashe tashe hankula sun kai yan banga suna shiga rugage suna kashe wanda bai ji bai gani ba to daga zunan zuwa irin mai da martanin dalilin da ya sa mun ka fada wannan hatsari da ba ma sata kwata kwata in mun ka je mun ka gaba abin da muke sai mu buga baburan mu mu yi gida to daga baya ne abun ya yi shitura in an ka je sai a tsaya ana wasu kince kince to daga haka mafi yawancin mutane sun ka shiga wannan bala'i akwai wani yanayi muna ganin eh, masu baburan nan rike da bindigogi eh, shin aina ke samun irin waɗannan makaman to mu yaran aika ne mu dama ba mu kai matsayin da za mu sau da kanmu mu dama in an sau za a ba mu mu ɗauka ko a aike mu kuje wuri kaza ga abun da ake son ku yi kuma mu hau babura mu je mu aikata mu dawo abubakar ya kake ji misali yanzu ga mutum kana ganin sa eh, ka ɗau bindiga ka harbe shi to lokacin rai ai bashin rai ne bashin rai ne saboda an kashe maka dan uwa wanda bai ji bai gani ba kuma ka tabbatar da ba barawa ba ne kuma gaskiya muna roƙo wannan gwamnati a daina yaƙan mutum bai san dalilin da za a yaƙe shi idan za a ɗauki mataki a yaƙi mutum don allah don annabi a yi haƙuri a yi shi da hujja sannan da yi masa bayani ko yanzu nan ni taimakon da zan yi gaskiya ni in taimako ne na da son dai a tsaya a fara tattaunawa tattaunawa nan shi zai buɗe hanyar a gane wa yake da niyan bari wa yake wanda bai da niyan bari wato abin da nake faɗa eh, wani da yanayi ne yake kaiwa ga misali ku iya ɗaukar bindiga ku harbi mutum harka shaye-shaye ne kawai ba wani abu ne harakar shaye-shaye ne kuma manyan ne waɗanda suke sa a yi abun su suke kawo duk abubuwan da ake bukata na shaye-shaye wato mutum inda ya sha ya yi nisa baya ganin ba tausayi a ransa kina. kwata kwata kwata ai lokacin nan bai tare da imani bai tare da komai shi abun da an ka umurce shi da wani yana yi sabar da ya suna kawai a cikin wannan abu wannan tashi hankali a ce ai wani in dai wani ne in dai faɗa ne ya yi kowa zarunci saboda wani ya ɗauki abun nan kamar kawa kamar koliya kamar wani shi gaba ne a rayuwarsa. mamu labari daga baya ko banda a je misali a ta da gari a yi wasu abubuwa da basu dace ba ka taɓa shiga cikin gungun masu satar mutane. sosai mun taɓa zama mun yi daba a nasara kefi nan bisa wasu tsaunuka nan inda aka ce mararraba daga nan kuma mun ka tashi da daba mu mun ka koma can wajen obajana mun taba zama nan gurub gurub abin yake dama abin ai kungiya ce gurub gurub abin yake tafiya watakila dole ne masu irin waɗannan abubuwa banda ma yin sunan akwai kuɗi da ake samu shin ka samu dukiya daga wannan aikin da kai ne babu abun da ni samu daga shiki wannan abu abin da zan ce gashi gashi wani lokaci ana samu amma akwai masu zuwa suna kwashewa daga baya ana samun asdin kamar wasu za su je su haɗa kai daga hukuma kuma su daga cikin barani amma za su yi huci idan sun ga wani ya tara abin duniya su je su haka haɗa kai da hukuma a zuwa kwashe wannan dukiya kuma a je a canye wannan dukiya duk babu da dai ba a yi daga cikin wannan lamari ba mu labari dalla-dalla yadda mutane za su gane <coughs> eh, yadda waɗannan abubuwa ke faruwa an ce kuna zama a cikin daji za a yi mutum ya rayuwa a cikin daji a ce ya yi rayuwa wacce zai iya sace mutane kuma yana samun kuɗi ya zai ci gajiyar kuɗin to duk waɗanda kake gani ana kai daji su yi zama su yaran aika ne masu shin kuɗin suna cikin gari gaskiyar lamari duk wanda kaga can bakin daga yake shi an kai shi kawai samfoti ne amma masu shin dukiya suna cikin gari duk satar mutane da muka gana yi eh, ko fashi da makami a ce an shiga daji waɗanda suke sa a yi abun su ba a dajin suke ba su suna cikin gari duk abun da wa'ancan sun ka bukata dama abin yana tafiya gurub biyu duk mutumin da ka ganci can daji to shi ba zai zo yana ganin ya shiga gari ya zauna ya shiga badara yana gani kamar ya jefa kanshi cikin wani halin ha'ula'i mutumin da a gari shi ko wannan yake samar masu kayan aikin yi to shi ko fa yana gani ya shiga can daji na hatsari ne gare shi bari dai da ya kai masu abin da ya kai masu shaf shaf zai yo a jinjin ya dawo wurin da yake to ai idan aka kama wanda yake cikin dajin in aka zo ana bincike zai iya cewa ga kuma mutumin gari da yake sashi wannan aikin to wasu mutane abin shi akwai yaudara shiki in ba ka Allah ya jarabce ka da shiga wani ba ka iya gane cewa akwai yaudara don saboda wani shi dai matsayinsa dai ya hada group ya hada kungiya alhali wani kawai lebar shi ya kawo shi ya shiga ba a san cewa bai san gidan mutumin bai san ainihin gidan ogan nasu ba shi yi mana bayani kai tun da ka taba kwana a daji ga macizai ga da shagogin daji ya kuke ku rayu da su to ai bari in hada ma wani lokaci kamar tsotsai ba son irin waɗannan mutane da wuya ka ji maciji ya sare shi ko wani ya samu asdin ko wani tsala saboda allah yana tsare irin waɗannan mutane saboda abubuwan da suke kamar cin bashi ne cin bashi ah bashi ne mana allah ubangiji yake ba su in ba bashi ba ne kana gani abun tunda ba alheri suke shukawa ba duk abubuwan da suke shuka shi ai an tabbatar da dai ba na Allah da annabi ba ne ko wato mana ana musu talala ke talala ne ake yi masu hmm. to kuma gaskiya gaskiya wannan gwamnati tsakanina da Allah yanda talaka suke son wannan gwamnati don Allah da annabi gwamnati ita ma ta sauke fushinta wancan tsarin da an ka ɗauko farko dai mu yadda Allah su sun ka kirkiro abin kuma daga baya su sun ka zo sun ka bata abun. to ko yanzu ni ina ba da shawara da goyon ba a fara koma can in an ka koma can duk wanda bai dawo ba in dai daji zai shiga a mu da shi wallahi tallahi ba inda za a yashe wani ya gudu ko habuja ko zamfara ko ma a ina ne a cikin doron najeriya wai ashe ya bata karya yake wallahi sai in ya ba wannan abu wanda ya aji makami ne ya kawo aiki ne walillah alhamdu zaman lafiya ake so babu abin da ya kai zaman lafiya daɗi ta wani ne ya zo ya ma wa'azi ko kafafen labaru kake sauraro ka gane abin da kake cewa muguwar ɗabi'a ce wallahi ni allah ne ya shirya da ni allah ubangiji ya shirya da ni ni tunani ni gane abu ni ha abokan aiki na mafi yawancin su duk sun tafi ba bisa hanya allah ba kuma bisa akan wannan aiki tsakanin tare hanya zuwa kinnafas zuwa shiga gari a haka ake an ka ci gaba da masu ɗauki ɗai ɗai ɗai to shi mun haka ne kai ma tsorita kai kada halin halinsa kenan a ba wai tsorata ba ne ai lokacin da mutum ya wani kana yanzu don mutu ya yi riga wani ya shiga mota ya azin sai ka ce ba za ka ba za ka sake shiga mota ba ai ko da auna mutuwa in Allah bai raba ka da wani abu sai dai a shiga ba da tahiya a haka idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ci gaba da kawo muku ci gaban hirar Alhaji Abubakar Usman da aka fi sani da Shumo. Wanda zai bayyana mana dalilan da ke sa 'yan bindiga ke kai wa gari hari tare da kashe mutane da kuma satar dukiya. Yanzu a madadin Nasiru Adam Kaya, nisar fili hashin gumar ke cewa mu kasance lafiya. To ba da yanzu kuma ga shirhin jamhuriyar Kamaru. za mu fara shirin jaridu namu ne da jaridar The Guardian sakasar jamhuriyar Kamaru an da ta mana cewar wani karamin magajin gari a jihar yammacin kasar jamhuriyar ta Kamaru ya sheka barzahu a yayin da yake kwance da wata yarinya a wani ɗakin otal ya shekaru goma sha biyar a garin Banjum sai kuma jaridar Kamaru Info an da ita kuma ta labarta mana cewar gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta kaddamar da sabon darakta general a babban matatan man fetur na kasar jamhuriyar Kamaru Sonara jaridar The Peace kuma kuma cewa ta yi ministan kuɗi na ƙasar kamaru lewis paul mutaze yana cikin tsaka mai wuya kan neman farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar sai jaridar guardians preview an da ita kuma ta sanar da mu cewar mai martaba sarkin bahun mamman joya zai canji gurbin shugaban majalisar dattabai na ƙasar nyar jifindi a yayin da yake fama da rashin lafiya a ƙasashen ketare jaridar du sahel kuma ta arewacin ƙasar jamhuriyar kamaru ta gulmuta mana cewar ƙungiyar dattijan arewacin kasar suna kokawa kan yanda ake fama da rashin takamaiman tsaro a jihar arewa mai nisa sai kuma jaridan diaspason an da ita kuma ta hango mana cewar tsohon firaministan kasar jamhuriyar kamaru mr filimin yan ya miƙa wa shugaban kasar ta kamaru paul biya godiya ta musamman kan yadda da ya bashi har ya kwashe shekaru goma akan kujeran firaministan kasar da ma shugaban gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru jaridan mitasiyon kuma ta hango mana cewar kamfanin sarrafa ganyen shayi a kasar kamaru musamman ma wanda yake na a bangaren yan awaren kasar rahotanni suna da cewa sun yi babban asara a shekarar ta gabata har sama da sefa miliyar tara a yayin da ake tafka rikici a wancan bangaren jaridar da median kuma ta ce har yanzu hukumar shari'a ta kasar jamhuriyar kamaru suna takun saka da shugaban yan awaren kasar ayuk tabe a yayin da yake nuna cewa shi ba dan kasar jamhuriyar kamaru ba ne Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan penal anda ita kuma ta ce shugaba biya ya sanya sababbin fuska a sabuwar gwamnatin da ya kafa a 'yan kwanakin nan Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru. kuma Madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da ka bar mana a bisa na'ura. baffa adama ne fata daga karamar hukumar gombe na mawar najeriya kai abin mamaki baya karewa a duniya musamman a najeriya kaga mutum ya zama jami'in tsaro misali soja har ya kai ga mukamin janar amma sai ka ji yana furuce-furuce na kabilanci da addini mutum ya tara dimbin ilimi alal misali ya karanci fannin shari'a ya kai ga mukamin attorney general na wata jiha sai ka ji yana ruruta wutan kabilanci da addini in ba a najeriya ba alkalin alkalai na kotun koli na ƙasa ya bijirewa umarnin kotu kuma ya san cewa ba shi da kariya bisa dokar ƙasa kuma ga duniya na kallo na ji abin mamaki mai dokar barci ya barke da gengen. ma da la'iya abin da zamu iya kawo muku kenan yanzu kuma gasar fili ya dawo da labarai a takaice. To baba jiya talata firaministar Birtaniya Theresa May ta fuskanci babban koma baya bayan da 'yan majalisu ciki har da 'yan awara sama da ɗari daga jam'iyyar ta mai mulki suka kyamin cewa daftarin yarjejeniyarta ta ficewa daga kungiyar tarayyar turai wannan koma baya da gwamnati ta samu zai mayarwa da Birtaniya hannun agwa baya bayan da ta ware ranar 29 ga watan Maris domin ficewa daga kungiyar tarayyar turai. Ƙungiyar Alshabab ta fito ta ɗauki alhakin harin da ta'addanci da aka kai jiya talata a wani otal mai haɗin rukunin ofisoshi a babban birnin Nairobi na ƙasar Kenya. 'Yan sanda sun ce akalla mutane goma sha biyar sun rasa rayukansu kuma har yanzu ba a ga ba a gama tantance yawan mutanen da suka raunata ba. Wani rahoto ya ce cikin waɗanda suka mutu akwai wani ba Amurke da wani ɗan Birtaniya a ciki. kotun manyan laifuka ta duniya da ake kira icc a takaice ta wanke tsohon shugaban kasar ivory coast lauren Bagbo daga laifukan yaƙi da ake zargin shi da su. Wannan hukunci dai ya sake mayar da masu bincike batar da karar kotun ICC baya a shari'a farko kan tsohon shugaban ƙasa. To duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na watan hantsi sai can da la'asari ya zage wasu abokan aikinmu. Yanzu a madadin sarrafi lashin kuma da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma wanda ya shirya ya ba da umarnin Solomon Abu da injiniyanmu na wannan wato hantsi kenan. Darrell Smith baba ya kuma kiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku sai wani jiko salamu alaikum.